akwai kowane tsari na na gwamnatin tarayya da ake yi akwai wasu abubuwa wayanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun yi tarayya a ciki sannan kuma akwai wasu abubuwa wayanda ita gwamnatin tarayya ita kadai take da hurumin yin su abubuwan da suka shafi irin su tsaro kamar harkar buga kuɗaɗe kamar abubuwan da suka shafi makamai kamar abubuwan da suka shafi ma'adanai abubuwan da suka shafi haddade iyakokin ƙasa da kuma raba jihohi suna da akwai abubuwa masu yawa to daga ciki kamar da na faɗa maka matsala ta tsaro hakkin gwamnatin tarayya ne na ta cewa an samar da tsaro a cikin jihohi da kuma dukkanin iyakokin ƙasar ba yi kusan ana iya cewa gwamnonin nan su ne waton ainihin jami'an tsaro na jihohinsu ba a ganin cewar sun kirkiro da waɗannan tsarin ne domin su ba da kariya ga mutanensu ganin cewar gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a nan yankunan? a maganar cewa gwamnatin tarayya ta gaza samar da tsaro a yankuna da kake faɗa a abin ba haka yake ba gwamnatin tarayya ta tashi tsaye haikan a hanyar samar da tsaro a jami'anta na sojojin sama da na ƙasa da wasu dukkan rundunonin a jami'o'i wanda za su ba da tsaro don haka gwamnatin tarayya tana ba da nata gudunmuwa kuma tana ci gaba a ƙoƙarin da take yi na ganin an gwanzar da zaman lafiya. Kana cewa gwamnati tana iya ƙoƙarinta wajen samar da tsaro amma har ya zuwa yau ana iya cewa akwai tashe-tashen hankula akwai sace-sacen jama'a a yankuna da dama a Najeriya wannan ya nuna cewar gwamnati tana iya yinta kenan koko har yanzu dai akwai buƙatar a samar da wannan tsarin. Ƙasashen da ake ta bugun gaba da su cewa sun ci gaba su ma har yanzu suna fama da matsaloli na rashin tsaro kuma kana da masaniya shekaru aru-aru gwamnatoci musamman na amurka suka yi ganin sai sun yaƙi da 'yan ƙungiyar alka'ida da makamantansu ba za a ce kuma ba su da tsaro ba. To wannan yana iya nuna cewar ita Najeriya gwamnatin tarayya ta gaza ne koko su me sa suka fito da wannan tsari? To yanzu su za a yi wa tambaya me yasa suka fito da wannan tsarin nasu me suke nufi? Kana nufin sun fito da tsarin ba tare da ainihin tuntuɓa gwamnatin tarayya ba kenan? Ba tuntuɓe ma'aikatar shari'a ta ƙasa ba ba tuntuɓi wayanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari ba haka kawai wasu wasu kawai sun tashi tsaye sun ce za su yi nasu tsari wanda ya saɓa ma doka don haka shi yasa aka a ma'aikatar shari'a ta fitar da bayani cewa wannan abin da suke son su fito da shi ya saɓa ma dokar ƙasa. To yanzu ku a naku a gwamnatance na tarayya me kuke yi don ganin cewar an samu tsaro ingantacce wanda babu wani gwamna da zai yi tunanin cewar akwai bukatar ya tashi haikan wajen samun ma al'umma shi tsaro. A gana da masaniya irin ah, matakai da ake ɗoka na ganin an samar da tsaro da zaman lafiya a kowane yanki na kasar eh, nan musamman wuraren da ake yi shahara na rashin samar da zaman lafiya kuna da masaniya irin matakan da gwamnati ta ɗauka da kuma har yanzu ana ganin cewa an samu zaman lafiya har ma za a iya janye rundunonin sojojin da aka kai saboda zaman lafiya ya samu. Cewar al'ummar Najeriya na ganin cewar wannan gurguwar dabara ce a ce za a janye jami'an sojoji da suke ba da kariya gare su a waɗannan yankuna. yana da nuna abin da dalilin da yasa na baka wannan dan ga cewa ana yin kokari har ma an gamsu da cewa kokarin da ake yi ya haifar da ɗa mai ido to gamsuwar ga gwamnati kenan gamsuwar ga gwamnati kenan koko ga al'umman Najeriya wannan gamsuwar ba al'ummar Najeriya ke cewa a cire su ba gwamnati ce ta ce a cire su A'a wannan fahimta ce taka kuma kana da damar ka irin wannan fahimta amma dai al'ummar wurin su karan kansu ka je ka tambaye su ka ji